This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. zama ku iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mu gaskiya Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na ranar Litinin 11 ga watan Janairu. To ko menene matsayin talakawa game da takaddamar da ake yi a APC a jihar Adamawa? Mu gaskiya faɗannan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki sannan kamar kowace ranar litini saluhu garba na tafa da shirin sana da rashin tayi to sai dai kuma a mana aikin gafara don ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ba kamar yadda aka saba yanzu dai a gyara zama a sha labaran duniya mawasare assalamu alaikum jami'a mai mulki a ƙasar zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba edgar lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar jami'ar patriotic front ta ce amma ba ta na 'yan jami'ar masu neman mukami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakinsa ba yanzu haka dai wasu daga cikin manya-manyan jami'ar sun tattauna da shugabannin jam'iyyar yayin da wasu ko ke barazanar barin jam'iyyar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ba wannan ya sa shugabannin jam'iyyar jan kunnen masu wannan ra'ayin da kar su abin da zai kawo rarrabuwan kawuna cikin jam'iyyar ɗaya daga cikin shugabannin ya ce yin hakan ya nuna cewa wannan tabi'ar tamkar nuna tsananin kwaɗayin mulki ne da haɗama ya ce don haka duk mai wannan tabi'ar bai dace a bashi mukamin mataimakin shugaban ƙasa ba wasu sabon 'yan gudun hijira da suka iso nan amurka daga ƙasar siriya da kuma tsohon sojan amurka musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban amurka michelle obama a jawabin haɗin gwiwar da shugaban amurka ya saba yi wa majalisar tarayyar amurka da ma ƙasar baki ɗaya game da halin da ƙasar ke ciki wannan jawabin dai shine irinsa na ƙarshe da shugaba obama zai yi kuma uwar gidan shugaban ƙasar ce ta saba zaɓen waɗanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron wanda kuma shine shugaban ke baiwa fifiko waɗanda za su zauna kafaɗa da kafaɗa da uwar gidan shugaban ƙasar wato michel sun haɗa da nabi sha wani tsohon sojan amurka wanda ya zo wato aka zo da shi daga ƙasar pakistan tun yana ɗan ƙarami sha ya shiga sojan amurka ne cikin shekarar dubi da shida kuma ya yi aiki a iraki haka kuma gwamnatin obama ta gayyaci rafi huhamo da ke troy a michigan domin nuna halin da 'yan gudun hijira ke ciki hamo dai ya iso detroit ne a ranar 18 ga watan disamba ta na shekarar da ta gabata da shi da 'ya'yansa mata uku da ɗa namiji bayan ya kwashe shekaru biyu a ƙasar turkiya sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi allah wadare da harin da aka kai jiya lahadi a arewacin yemen wanda ya dalilin mutuwar mutane hudu a asibitin nan da kungiyar nan ta likitocin nan masu aiki aikin sa kai ke agazamawa wannan dai na kunshe ne cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun bankin mun din ya ce za a samar da wani kwamiti mai karfin gaske wanda zai binciki gano ko su wane ne suka aikata wannan danyen aiki a asibitin shira da ke gundumar sa'ada sakatare ban ya nuna matukar damuwansa akan yadda samun wadataccen kiwon lafiya ke ƙara karanci ga 'yan ƙasar ta yemen ya ce a dokar ƙasa da ƙasa asibiti da jami'ai masu aiki a asibiti suna da kariya ta musamman a duk inda ake wata fada ko yaƙi kuma duk wanda ya kai musu hari to ya karya dokar ƙasa da ƙasa ƙungiyar ta likitoci da ake kira doctors without borders ta ce an jima mutanen ta rauni har su goma sakamakon wannan harin ciki ko har da jami'anta uku tawagar musamman daga majalisar ɗinkin duniya ta gana da ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif a tehran jiya alhadi ganawar da suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci cikin wannan watan kamar yadda ministan ya shaida wa tawagar kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai saudiya ranar biyar ga wannan watan inda ya ba su tabbacin cewa zaman ɗarɗa da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatinsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma a biyana ba da kuma yunkurin tattaunawar zaman lafiya a geneva labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc manyan-manyan shugabannin kasashen larabawa sun koka kan yadda ƙasar iran ke shiga shara ba shanu cikin harkokin kasashen larabawan ministan harkokin wajen abdullahi bin zayed al nahyan ya faɗa a wajen wani taron gaggawa da kasashen suka shirya jiya lahadi cewa jamhuriyar tarayyar iran ta ƙasa ta kasa kare jami'an diplomasiyyar saudiya saudi arabia ta buƙaci taron da ya tattauna batun harin da aka kai wa ofishin da ke birnin tehran wanda hakan ya biyo bayan kashe wani malamin shi'a nemr almir shugabannin kungiya na kasashen larabawan ya bukaci a samar da wani taro a birnin cairo domin cimma yarjejeniya mai karfin gaske da zai kawo ƙarshen wannan saɓanin tare da kira ga ƙasar ta iran da ta daina duk wani shishigin abin da bai shafe ta ba ga ƙungiyar ta tarayyar larabawa wannan rashin jituwa dai tsakanin iran da saudi arabia ga bisa dukkan alamu zai haifar da yanke ko kuma rage dangantakar diplomasiya tsakanin iran din da sauran wasu kasashen larabawa To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji har yanzu ana ci gaba da takaddamar bangaranci a jam'iyyar APC shiyar Adamawa al'amarin da ya sa talakawa ke kiran da a maida hankali wajen yin musu aiki. Ibrahim Abdulaziz gare ka. yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda wasu jigajigan siyasar jihar suka fara maida gwamnan jihar sanata bindo umaru jibrila martani game da kalaman da yake cikin kwanakin na cewa bai da ubangida kuma wasu 'yan siyasar jihar da ke da zama a abuja ne ma ke neman hana ruwa gudu a ci gaban jihar da yake mai da martani ga kalaman gwamnan dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar adama ta tsakiyar sinita abdulaziz mutalan yako ya ko shawarci gwamnan ne da ya fuskanci ayyukan da ke gabansa na aiwatar da manufofin jam'iyyar su ta apc maimakon mai da hankalin da yake wajen azazzalar shugabannin siyasar jihar batun da ya ce ma ba zai haifar da ɗa ido ba sinita abdulaziz yako ya ce a matsayinsu na waɗanda ma suka taimaka wajen kawo sabar gwamnati a jihar ba za su kyale gwamna bindo ya ke wuce makaɗi da rawa ba inda kuma ya bayyana cewa tsakanina da allah babban abin da yake gaban gwamna shine yana da aikin gwamna ya zo na fahimci yankinsa ya yi shi tsakaninsa da allah kada ya damu da 2019 wannan tana cikin kaddarori na ubangiji wanda zai ba bawan shi wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama idan nashi ne allah zai mayar masa idan na wani ne idan na kai kai mai tambaya ne zai baka da haka ni ba abu bane wanda ta dame ni duka alkawarin da muka yi ma jama'an mu ya yi iyakan ƙoƙarin shi ya cika fiye ma fiye da haka insha Allahu ya roƙi Allah Allah ya bashi nasara ya kwantar da hankalinsa ya yi aikin da ke gabansa akwai abin da ake kira a turance shadow boxing idan shi bayan sun je <laughs> wannan shadow boxing na ni ba na ni ba bokin faɗansa ba ne aiki na fa ina da aiki ina da aiki kuma shi mana da aiki yana wanda suke zuwa rediyo su zage ne su kushe wannan duk kafin nan maganar su wannan ba ba kuma ni ban da al'adar zagi ne window ina masa roƙon Allah Allah ya sa gwamnatinsa ta yi albarka idan gwamnatinsa ta yi albarka talaka adamawa ya amfana ni kan burina ta cika kuma ina masa fatan alheri maganar da take gabansa kuma wannan magana ne ta gaibi idan dai za a yi tunawa a cikin kwanakin nan gwamnan na fama da martani ga masu kansa na cewa ya sauya ubangida a jihar inda sinita bindo jibrilan ke zargin wasu 'yan siyasar jihar da ke zama a abuja da cewa suke hana ruwa gudu a jihar kamar yadda abdulrahman ya ce awa ba da kudi to ko kana so ka ba da kuɗi ma a ina kuɗi yake babu kudi sai ka ce ka zo na abuja ka ce sai ka maka kudi to ba zan kai ba larfi na uku sun ce don mai yana tare da turaki to don mai ba zan zauna turaki ba shi ya tabbake mu ba na fara da kowa ba ma fara da kowa ya ko ubana ne ubana ne mun zo mu yi wa mutane aiki to ko mai talakawan jihar adamawan ke cewa ne game da wannan dambarwa to game da dambarwa ko rikicin siyasa da yake wannan ba zai haifar adamawa da damar ido ba a bisa siyasan da ake a duk duniya siyasan ci gaba ba siyasan bangaranci ba mu a roƙonmu mu talakawa na jihar adama mu ba mu ji daɗi ba kuma ba mu welcoming wannan idea ba ya kamata su su haɗa kai in dai suna abu don talakawa ne mu talakawa ba mu goyi ba kuma zan goye baya ba mu gaskiya faɗan nan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan sato kasa kafin ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya sace ban koma waɗa da dangina. Ege inda motar siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma, motar ta Wannan haka yake kuma a gaida Ibrahima, to kafin mu ci gaba ga mai dogon zamani. bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san karfe yana laraba. Yin rana da ba da

kuli za injin na zama goga taya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida da na kota ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwuwar labi kanshi da da tuke tando mai kanu mai saje ɗanye da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in hau bisa hanya kanan aligin kan kodi ita tuwa abincin giwa wanda na ita kici ta kwana da yunwa yara shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan ali Alwan talla shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan ali Bawa na laraba kan alidaki a ture kankana na manya sun kallan direba mai jan mota kamar su yabil bilhodu zuwa su gmc zuwa su yan masandi kamar su osan osan ɗantan bakwai ya ishe su ba kowurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko a araba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. na laraba mai kalife kanan kalife mai daji lallara laraba mai karnifi ba ba kanan halilaci yaron da iya karnifi kai kaji kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya karnifi ya san makamar karnifi ya bayan abin mamaki ya bayan ni na kakabi randa ya dauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni birni waka na kwana ne masa waka da me biya shi bukata da zai biya ni bukata sai ran da zai mai doni ranan ya ban mamaki ya ba ni ne kakabi ya ba ni ne ta azimi karatuwa bisa gulbi ya shi ruwa ya tara hawa biyan mota tsinke yar ƙara matan motsa mun tsaye batin rabi na kare kaso na waka yai hankalin shi ya tashi da zuciya shi ta ɓaci yai mata ke ta tashi Kafa na bisa toto hannunsa kan yari ya leke kan mutuwa yai mai a teganaki wamsai ya tsallake ramin sai tafiya ta miƙa madallaban wa wawar kwana aka iba na nan hakun suka hakku na dama kan suka zaune maka suka zaune in ya yamurai yarabawa To a gaida marigayi mai dogon zamani yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin namu. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya mun dakata domin mu waiwaya baya. To yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Alhaji Kalib Ismail zai ci gaba da jawabi da ya fara mana kafin lokaci ya mana a wancan lokacin. Abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture wanda a nan ake tela, a nan ake hula, a nan ake takalmi design, a nan ake duk kayayyakin da ake a Najeriya matasa ke yin su. to wurin nan kuma da mutane na da kuɗi wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar uku nan da zai ƙara an samar da wani aiki ne to haka za a zauna shugaba buhari ya gaggauta samar da kwamiti da zai zauna ya fitar da marshall plan musamman da yake an sa solomon dalon a matsayin minista na matasa da a kwallo akwai aikin yi a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum da ya bashi a matsayin yarinsa a gwamnatance ba manya-manyan kasuwoyin duk najeriya da karfin tsiya kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne sannan kafin a basu a shirya musu training su san abin da za su je su yi wannan a wasu ƙasashe an gwada kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara mu ma sai mun canza salo ban da bambanaci gaskiya ta zo a faɗe ta su ko mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne a jiya wata gwamnati ne a yanzu gwamnatin mutane ne to gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi duk kasafin kuɗin duniya da aka yi an yi shi ne da girgira sabon aiki to idan kai kasafin kuɗi ba sabon aiki to wannan gwamnati ta kasa to gwamnatocin jihohi su sani gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma ba wai aiki ne na white collar job zan zo na office ba ba shine aiki ba aiki shine sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji to bari koma wajen dokaji ah, shawararka ta ƙarshe ga gwamnatin tarayyar najeriya to kafin je shawaratawa ta kan gwamnatin najeriya akwai abin da muka dan fara magana da shi daga farko akan cewa attitude ko? yes eh, halayyar halayyarmu dole sai an yi nazari a kansa ya canja daga mu har zuwa su mu wanda su ne hankali yake kai wanda su ne ake nema a ceta ne wanda su ne ake nema a tabbatar an daidaita musu al'amura yana tafiya yadda ya kamata saboda yawan duba kamar a kudu ba a samun yawancin wannan matsala amma arewa an fi samun wannan matsala yaro ne zaka ɗauko shi ka ɗora shi akan aiki in ya ga aikin wahala ne ba aikin da zai samu dubu biyar dubu goma ba ne idan ka dawo washe gari ba za ka same shi ba ya riga ta kuma in ya je din ba wani abu zai ba zaman banza zai yi saboda haka ya ƙara matsala a society ga ba a wayaure ta ba saboda haka duk abin da gwamnatin ta ɗauko take so ta yi domin saboda ta yi farfado da da da tattalin arziki tattalin arziki da kori talaucin da ke na ƙasa idan dai mu kanmu attitude ba a canja shi ba tunda duk magana da ake na canji ne su ma gwamnati da suka zo sun zo akan canji ne abun canji ko shine abun da aka canja a sabunta abun da da ake yi ya kasance an yi shi daban kuma an yi nasara a kansa to tunda ku haka ne to lallai daga gwamnatin zuwa mu kanmu zuwa su yaran da za a yi musu zuwa kuma duk society da za a ce za a taimaka mata dole ne halin ya canja domin saboda canjin ya samu shiga kuma shashin fida kuma ya samu tafiya yadda ya kamata saboda haka kafin man ce na kai ga kiran ina gwamnati akan cewa abin da suka yi alkawari su yi din mu ma attitude din mu ya kasance a canja ita kuma ta bangaren gwamnati alhamdulillahi shi shugaba da Allah ya kawo mana yanzu ba mu kanmu da talakawa ke son su ba saboda in ka zo ka zauna ba wai za a ce a ba har yana son talakawa ba talakawa ke son sa muna roƙon sa yadda talakawa suke son sa shi ma ya dubi allah ya dubi yanayin yadda talakawa suke ga yadda zai kawo su canji mafi alheri a gare su bayan haka duniya ta san shi da rike alkawari duniya ta san shi da shimfida gaskiya duniya ta san shi da bin ka'ida wayannan abubuwa da aka san shi da shi muna roko muna kira ya tabbatar da abubuwan da muka zayyana shi tun daga biginin na wannan program din abin da muke roko muke kuka muke nema shine kasance sauƙi ya shigo cikin jama'a ba wai talakawa kawai ba wai ƙanana ba kawai kowa da koma kowa da kowa ma ya kasance al'amura sun walwala al'amura sun warware al'amura suna tafiya yadda ya kamata kasar najeriya ba ita ne kasa kawai a duniya ba kasar najeriya mun tashi ma sai dai mu yi godiya wa allah da ya ba mu gurin da muke da yanayin yadda muke da duk wani abu da kake tsammani inda a cikin najeriya ne za ka same shi akwai kasashe da dama kai saudi arabia mana in ka je abinci ma ba sa iya sai dai su importing amma mai da suke da shi muna da shi komai da ka amma su Allah mai bai ba su ruwan da za su yi wani shuka ba to saboda haka duk abin da Allah zai mana mu a nan kasan ya mana sai dai kawai halin mu ya canja kuma gwamnatin da Allah ya taimake mu muka samu yanzu gwamnati ne wanda kowa ya santa kwarai ce ta gaskiya ce Allah ya sa su zamanto sun zauna akan tafarkin abin da suka zo da shi mm. Allah kuma ya musu jagoran abin da suka saka a kai suke so su yi tabbatar sun tabbatar eh, sun yi shi to akwai sauran hakuri da 'yan najeriya za su ci gaba da yi ne yanzu kafin abubuwa su yi sauki to hakurin ai kamar yadda dan uwana ya gaya miki ne eh. mm, kamar yadda yusha'u ne ya magana akan cewa hakurin fa ba zai je da nisa ba dalili shine yake roƙon duk daga dan majalisa zuwa wani dan siyasa zuwa wanda zaɓaɓɓe duk wanda ya san yana da hannu yadda za a taimaka al'amuran nan su tabbata su tafi yadda ya kamata don allah ana kira ana roko akan cewa a yi shi cikin gaggawa wannan irin lokaci da haƙuri da ake magana zan baki misali ne akwai ɗan majalisa da muka samu labari muka shaida daga sulaja a cikin wata hudun nan har ya tura ɗalibai goma sha biyu zuwa ƙasar indiya su koyi harkar likita to kika irin wannan zabura daga ajihunsa kuma nawa ya samu wannan irin tashin sauran da ba su samu ba exactly sauran da ba su samu ba wanda suke neman aikin yi to a yanzu abin tausayi abin tausayi ne a najeriya a yi maganan canji ka tuna mutanen da suka mutu domin canji ba su maganta ba murna ne kawai sun mutu waɗannan an gama da su da zuri'ansu da iyalansu da 'yan uwansu sun yi hasara kuma ƙasa ta yi hasara to saboda irin wannan yanayi yake da kyau wannan talaucin talauci masifa ne abin da yasa ba a so a bar dan adam kusa da talauci za a iya sace maka shi magoya banka za a sace su shi yasa ake ba da palliative measures kamar yanda ni dinnan a 1984 ko da biyar lokacin da buhari ya zo ina cikin wanda suka karbi tiket akan titi aka zo da mota akan titi na miƙa sile biyu na karbi kwalin siga na karbi omo na karbi sabulu a kan ticket din waɗannan su ne palliative measures saboda a wancan lokaci ba sabulu da soda ake wanki hannu ya cinye sai aka kawo waɗannan palliative measures din to wani yadda ake a yanzu ya fi na da raɗaɗin da yake a yanzu saboda rayuwar ta zama monetized ta zama komi sai da kuɗi a ƙauye da birni da kuma eh, marayu kowane irin lokaci sannan abin tausayi a wannan yanayi babu 'yan gudun hijira a da yanzu 'yan gudun hijira kadai da irin ukubar da suke yi na rashin makaranta na rashin muhalli na rashin abin sawa da masu da abinci da wanda za su taimaka musu kamfanonin abinci dole a fito da tsari wannan shigo da shinkafa da ake magana wanda ina jin an ba da oda a shigo da ita amma an koma a majalisa ana tattaunawa to wannan ba zai haifan matalaka ɗa mai ido ba a koma ana tattauna bayan gwamnati ta ba da oda wanda zai shigo da shinkafa mai sauki ya shigo da ita kafin wani lokaci a koma ma har ya zama topic a cikin majalisa shinkafan da 'yan ƙasa suke noma ta ba su biya haraji ba su sayar da ita daidai da irin shinkafar da aka biya mata haraji wannan yana da haɗari to jama'a nan kuma za mu sa aya sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin bakinmu alhaji yaya jalam alhaji shauf aliyu alhaji khalif ismail da madina dauda jagorar tattaunawar ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jami'a mai mulki a ƙasar zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba edgar lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa na 'yan majalisar dokokin ƙasar jami'ar ta patriotic front ta ce amma ba ta na 'yan jam'iyyar masu neman mukami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakin nasa ba yanzu haka dai wasu daga cikin manyan manyan 'yan jam'iyyar sun tattauna da shugabannin jam'iyyar yayin da wasu suke barazanar barin jam'iyyar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasar ba wasu sabbin 'yan gudun hijira da suka iso na amurka daga ƙasar syria sun kuma da kuma tsohon sojan amurka musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban ƙasar amurka michelle obama a jawabin haɗin gwiwa da shugaban ƙasar amurka ya saba yi wa majalisar dokokin ƙasar amurka da ma ƙasa baki ɗaya akan irin halin da ƙasar take ciki wannan jawabin dai shine irin su na karshe da shugaban obama zai yi kuma uwar gidan shugaban kasar ce za ta zaɓi wanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron wanda kuma shine shugaban ke bayo fifiko To, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga Malam Dauda Kanan Bulus Sabo da amaryarsa Suzana Ishaya, waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar 16 ga watan nan a majami'ar olsen Dogon Fago Ikara, jihar Kaduna. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mun yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Aiwar da Sidi wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.